daidaita mata ɗaya kawai sabulu sai ka samu wani baya daidaitawa man shafa ai ka samu wani baya daidaitawa ce ba ne ka samu mutum ba baya daidaitawa Me na fara ka iya daidaitawa ba a bi sauran Allah ka takaita mata nawa mata daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a duk hadisin Abu Huraira duk wanda yake da mata duk wanda yake da mata biyu musannan bai adalci ba tsakankanin su zai zo ranar kiyama wa shiqquhu ma'ilun zai zo gefen shi a karkace kana ganin mutum karkatacce gobe kiyama ka san mai mata nawa ne kenan mata biyu wanda bai adalci ba to Allah bai kuma da kai sanya mu kasance masu adalci to Allah bai kuma da kai yake cewa idan kun zama ra ku adalci ba fawahidatan sai ku takaita mata ɗaya auma ma malakat aymanu ko kuma abin da damar ku ta mallaka in lokacin da yake akwai bayi ke Allah ce zalika wannan zalika wannan da naka takaita kan mata daya adana Allah ta wuru shine ku cancanta kada ku karkace barin gaskiya ke shine ku cancanta Allah ta wuru kada ku zalunci an gane ya kasance in zaka iya adalci kin san bari adalci ba kika san ba zai adalci ba ba zai daidaita ko zai ce bane ba amma so na zuciya ka yawwa anan kuma Allah bai ce za mu kaza za su iya so na zuciya wal Gaga bari a kyakkyawanci ci ba ku yi mushkila a kan cewa ko haramu wannan ayat tana nuna maka wajabcin ba da mai sadaki to insha Allah gobe muka zo mu rage maganganu akan sadaki yaya sauka sadaki yake yaya sadakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana ba da dirhami dirhami 500 to dirhami 500 in kai lissafin shi yanzu a kudin mu kudin yana da yawa da zaka kaga dubu dari bakwai da talatin da shida wannan dirhami ɗari biyu ke to ka sa ki samu dubu dari bakwai ne dubu dari bakwai dubu dari bakwai kaga yanzu ya ba ka yawan 1.4 kenan ka ci da talatin da shida ne to sannan kuma ka zo ka samu dubu ɗari nawa kenan dubu tala dubu ɗari uku da hamsin to kaga kana da 1.4 ga ɗari uku da hamsin ga yanzu yana ba ka wajen 1.7 ke sadakin manzan Allah a irin wannan lokaci namu miliyan ɗaya da wajen dubu ɗari bakwai in ka cire da yankan ke in ma ba ka ba zai kai maka kusan 2 miliyan To ka kaga yanzu da za a dawo mu'alu sunna ne mu'alu sunna ne mu'alu sunna ne muna roƙar sunna a komai da komai ko sai a sallah kawai a komai da komai ko a cikin masta ba'ana inda ya komai da komai to ga irin sadakin manzan Allah sadakin manzan Allah kusan su 2 miliyan ne kagan kama kana son yata shi ke kenan ce to kana son ta eh, kana son ta shi ke za ka iya biyan sadakin ta yi eh. sympathy is always to ana wannan musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yace kawai shine idza ataakum man tardawna dinahu ku yace wanda kuka amince ma addini kasance mai auren da musulunci ne zunzurutu to da izinin Allah ko da family sun kasance ga yadda suke amma shi dai yana da daga danginta sai a zuwa shi mushkilan me yasa ba wai za a kai alƙali ba daga gida za a fara shi ya faɗi nashi ta mata ta faɗi nata ba lokacin za a yi samun sulhu a yi sulhu ke wurin nan ko dan baya kamata a ce za a ka irin wannan al'amari zuwa wani alƙali a fara sulhu daga gida don abin ya ci tira ya ci tira ita kuma ba za ta yi zama haka ba to shi kenan sai a kai gidan bikin har yara kanana sun gane wai sun mata suka yi kwalliya ba na su fita ke na sha ganin wannan wuri daban-daban ko anan wawa ba aka yi ba aka ne ko kun ji mata sai ku ya tun da yanzu ba shi ne saki ba shi ya umarci mijin ya sake ta ita matan da ta zo tana ta mai wala wala wala wala to kuma duk matan ita ma za ta nemi mijin ta sake ta min ghairi ma ba ba'sin fa haramun alaiha ra'ihatul janna ba komai ba wani mushi na aka ta umarci mijin wai lalle lalle ta sa shi a gaba wallahi tallahi sai ka sake ni in kai dan halal ne sai ka sake ni in dai uwarka ce ta haife ka to a yau yau za ka to har ya kasance ne ta takura mai sake ta to shi kenan haramun alaiha rahihatul janna haramun ne ta shi kanshin aljanna to amma shi wannan da zai ziga ha shi kenan ya zo a kuma babu laifi amma kuma laifin shi bana ziga nan yana nan Ronan dai mata su dinga hakuri da mazajensu da Allah mai girma da kuka ya ba su ta mai biyayya ko ya yake duk talaucin shi ta mai biyayya insha Allah sai ina sai aljanna ta dukkan kofofin aljanna guda takwas da fatan Allah mai girma da kuka zaune da mu gaba da lafiya sai a karshe ne su da yawa musulmi cewa malam a taimaka min da yana bara addu'a wajen musulmai za a ba ta sadaki da fatan mun gane wannan matsala shi yanzu sadaqatihinna nihla ku ba mata sadaki su kyauta akwai gurin kuma da za a bata rabin sadaki wanda mun wuce shi a baya amma ni kasance akwai saki ne mutum ya farlanta mata sadaki ya ce zai bata dubu ɗari sadaki musannan kuma illa an yi afuna sai dai ta yi afuwa su mata sun yi afuwa amma wace ce za ta yi afuwa kenan wanda take da shi wanda ba ta da shi a ce ga duk to ga kana da dubu ɗari bakwai dirhami ɗari biyu dubu ɗari bakwai yanzu kana da miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ke sannan kuma sai ka kawo rabin dubu ɗari bakwai to kuɗin ya can ga wannan kyauta ne na baka shi mai gida habibi ba shi nan ka je ka jajaye fa in tibna lakum an shay'in min nafsan sai Allah ce me ka karba ko ka karba fa kulu ki Allah ce ku ci wannan dukiya hani'an aklan halalan tayyiba ku ci halal ne mari'a kuma mai saukin ci sosai karɓa sannan yana na wata mace tana kyauta ga mijinta kamar yadda miji zai kyauta ga mata mata ma tana kyauta ga mijinta wannan yana daga cikin abubuwan da zai sa karfafa don kun sirrin dai abin da Allah ya sa ya ce fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan fa kuluhu hanifan mari'a da sace akwai kauna wannan aya kenan ta dukiya waksuhum sannan kuma har yanzu ku tufatar da su a cikin dukiyan wa qulu lahum ne dubaran shanu تعرف